الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا musulmi a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin rajul azhar ila ma'ani wanda ke gudana karkashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a qamatu sunna. asa sawa mari gariya sheikh ma'il azrin bin zakariya rahimahullah yau muna 19 ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dubu daya da ɗari hudu shekara 47 wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2026 muna cikin suratul yunus kuma muna daidai da yadda Allah madaukakin sarki ya ce وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين آه. الله مدعوكم فيكي وما تكون يا محمد في شأنك ba ka zamowa ya kai an Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani al'amari wa ma ta talu minhu ay min sha'ani au Allah min Qur'ani ba ha karantawa daga garai wannan sha'ani ko kuma daga mahaliccinmu daga alqur'ani anzalahu alayka wani Allah ya ji zuwa gare ka wala ta'amalu la ba ku aikata wa hadabu wa ummatu an yi magana da annabi nan kuma ai magana da ummata ba ku aikata min amalin wani aiki illa kunna sai mun zamo shuhuda ma hu shaida alaikum gare ku ruka ba ma hu tsaro in tufiduna lokacin da kuke bungula ta shara'una kuke shiga fihi cikin wannan aikin wa ma ya azuba an rabbi, ka bai buwaya da ubangijin ka ya gibu bai kowa min misali zarati misalin azara duna wazni zaratin kuma bayan awan azara azgaru na malakin ya karama tururuwa fil cikin kasa bai boyuwa wala fi sama balle sama wala azgara min zalika balle abin da ya ka zama karami wala akbara balle abin da ya ka girma illa fi kitabin mubin sai da cikin littafi ne bayyananne huwa lahul shi ne lahul ma'ruf duk waɗanda ba abinda zai kasancewa sai abinda Allah ya riga ya rubuta cikin lahul ma'ruf na ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun wa ba'da zikir adillati al-uluhiyya wa rububiyyah bayan Allah ya ambaci da lillai na zama Allah abin bauta shi shi kaɗai da cewa Allah shi ne rabu mai ba da arziki wa ba da an zakar adilla bayan abu a dalilai za izbatin nubuwa wa risala bayan tabbatar da an annabta da manzanta yankun yana ambata fi ma ci da abin da aka yi awliya Allah waliyan Allah wa ma'anar wulaya abinda an ma'anar walitaka Allah zai ambace shi wa bada'a bi halin tanbiya sai ya fara da halin na falkawa li yajlibal uqul don a jawo hankulan al'umma ina darki zuwa karatu wa har wata haƙiƙin kuma an ka zo da harfi na haƙiƙi wa tawkidin da ƙarfawa li isbati mamuni domin ya tabbatar da abin da ya kumsa wata ƙaririhi da ƙaddara shi zini ga hankali faƙa ala ta saura In na auliya Allah lalle waliyan Allah jam'u waliyi wa huwa nijjal adu shine kishe maki wa huwa al shi ne masoyi wa ma mahabbatul ibadi lillahi da'atuhu lahu to son Allah ga bayi nai to su mai da'a wanda wa Allah da'a bai ta shingi to shi awwaliyan Allah wa mahabbatuhu lahum son Allah gare su ikramuhum iyahum girmama su da Allah kai Allah ya ba su karama fa'al al-awwal bisa ga maganar farko ya kunu fa'il bi ma'ana fa'il wa ala sani bi ma'ana maf'ul huwa mushtarakun bainahuma asluhu min waliya an ɗebo shi daga yaji bince ma'ana qaruba ya kusanta fa waliyu kulli shay waliyun kowani abu huwa ya yakunu qariban min wa shine wanda zama kusa gare wal wal qurbu min Allah kusanta ga Allah bil makani ga bagire wal jihad a kusanta Allah ba gaba gare take ba ba ga jiha take wal qurbu minhu kusanta ga Allah inna ma yakunu idza kana al qalbu mustaghriqan fi nur al ma'rifati al ma'rifati Allah idan zuciya ta tannuta a cikin hasken sanin Allah wa in ra'a in ta yi gani ra'a da la'ila qudratillah sai ta ga dalilan iko Allah wa in sami'a in ta ji sami'a ta ji ayatul la ubangiji wa inna la dakai ta wurci na daka duk sana'a sai ta ta da yabo Allah la ta ga Allah wa in istihal in sai kokari istihala sai kokari fi da ta la Allah wala yaftar an zalika a an zikirin lahi bai yankewa daga zikirin Allah wala yara la rabban bai ganin wani ubangiji gairu in ba Allah gairu la in ba Allah wa idza kana al-abdu kadhalika in ba ya haka kana Allah waliyu sai Allah ya zama jibincinsa. wa nasiru mai taimakon sa wa ma'iruhu mai agajin wa qauluhu ta'ala la khawfun alaihim ba tsoro gare su su waliyan Allah fitna a cikin duniya la ya akariyin bai jigita musu ma yujibu abinda ke wajen fi zalika wannan latso bal yastamiruna ala nashai za su doge a kan nishadi wasu da farin ciki da suka cikin billahi don amintosu da Allah wala wa ya'zulu ba su bakin ciki fil akhirati wa fil hadith da cikin hadisin manzon Allah la yakhafuna za khafa al su ba hujin tsoro lokacin da mutane ke jin tsoro wala ya yahzanuna ba su bakin ciki idza hasana al lokacin da mutane suka bakin ciki sai na Umar ya ce lallai inna min ibadillah daga cikin bayan Allah akwai ibadan bayi kun kawo su ne mutane sahabu da sun kai soyayya fillahi don Allah ala gairi arhamin ba don zan zumunta bai na tsakanin da cikin bayan Allah akwai waɗanda Allah Allah ya sa mu ciki wala amwalin ba don dukiya ba waɗanda kanu su don haka waɗannan fuskokinsu suna bisa ga haske suna bisa ga wani membari na haske waɗanda ba su jin tsoro in za hafan lokacin da mutane ke jin tsoro wala ya hazanu ne za hazanan na ba samun damuwa a alkiyama 'yan mutane sun samu damuwa to sai Allah sifanta waliyan sun wafa mu amanu wa آمنوا وكانوا يتقون وليا الله ولا باب طولو غري babu damuwa, to su ne Allah zai na aman sun kai imani wa kanu ya taƙuna sun kasu suna jin tsoron Allah duk wanda ya yi imani ya zama jin tsoron Allah to waliyan Allah ay jama'u bainal imani wa taqwa sun tara tsakanin imani da tsoron Allah fal imani ni ake ce mutum imani bari mu ji abin da imani huwa tasdiqu bi kulli ma jaa bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaskatawa ga duk abin da Annabi Muhammad ya zo da shi shi a imani wa taqwa to ni a taqwa shi ko imtisalu amrullah kama umarnin Allah na bi na haihi da nisan ta hannun Allah tsoron Allah mutum ya kama duk abin da Allah umarce shi ya bar duk abin da Allah ya hane shi to wannan Allah ce mai mutaki Allah ka samu ciki ƙalar ƙushayi malin ƙushari ya ce sharɗin wali abin da an sharaɗin wali in ji malin ƙushari an ya kuna mahuzan ya za abin tsatsarewa kama an min sharɗin nabi kamar yadda yake abin da a sharɗin ba annabi an ya kone zama masuman wanda Allah ya kare shi bai sa'a ma Allah bai ne ku kullu man kana da shari'a alaihi itiramu duk wanda ya zan yana giggita ma shari'a yana mata hawa da kere yana mata hawan karan abin nan karmami to huwa magalun wannan ruɗa ne mahadu dan yaudara ba waliyina ba ƙarya duk wanda kawa shari'a karan tsaye wallahi ba wani da ba ƙarya yake muna yakan Allah azmi fal wali wanda awwali huwa allazi tawala af'alu ala al muwafaqa wanda ayyuka ne sun kai muwafaqa da abin da Allah ka so yadda qur'ani yadda sunna manzon Allah amma in ka ga mutum ya ce wali na ko an ce wali na amma yayi daban qur'ani ya da wallahi ƙarya ta mai wani ɗaya ɗan da fara الله يطعيم تتقبع لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أكا لا تبديل لكلمات الله نعم ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى سنة بشارة في الحياة الدنيا سوى الله fustirat an masa ranar bushara fi hadisi sahih a cikin hadisi ta hawar hakimin hakimin inganta shi bin ruwa saliha da mawalki wanda an mai kyau yara harajulu au wanda namiji ya gani ko an ganan mai domin waliyan annabawan Allah Allah yana fara riyaza su da mawalki wanda yake na kwarai wa fi hadisin ya shiga hadisi قال قيل لي رسول الله أنت كما قال الله أرأيت الرجل يعمل عملا من الخير ويحمده الناس عليه يا من ذا الله من ba mu labari ga namiji wanda ka aikata aiki mutane na gode mai ce kai wani akwai kokari hina kaza hina kaza hina kaza ala tilka ajrul bushrul mu'min yace wannan ay bushara ta ta mu'mini magaggauciya in ka ga mutum na ayyuka na alkhairi ana yaba shi to bushara ta magargauciya akwai alamar samun nasara a kharajahu muslim jama'a muslim shaida wannan A qala shehu muhiddin an-nawawi imamu nawawi ya ce qala ulama malamai sun ce ma'ana hadhihi bushara al-mu'ajjala abinda an ba'ala wannan bushara abin gaggauta lahu gare shi da khairi وهي دليل البشرى المؤخرة ولا شيء الدليل المشارة ولا أنت تنكر في الآخرة لقوله بشراكم اليوم بشارك يوم جنات الجنة تجري من تحتها الأنهار الله كباب وهذه البشارة المؤجلة ولا بشارة قد قوتتشيا دليل على لله وإتعى الدليل مثل يرد الله ومهبته لسوري له قريش وتهبيبه لساسوري إلى الخلق ذاك ثاني in Allah ya so bawa to sai ya sa makalikai so ne kama ƙala Kama yadda ya fara ga wani hadisi so mai wuzau sana aza alƙabu da karba da hugari shi tilali cikin ƙasa in Allah so bawa sai aza so ne ga mutane cikin ƙasa wa ƙala zuhuri imamu zuhuri ya ce wa katara da katara fi tamsilin bushara a cikin tamsilin bushara hiya nuzulul mala'ikati bil bushara bil bushara jidan mala'iku da bushara min Allah daga Allah inda mutu gun mutuwa wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu mala'iku tana jijjida kada ku tsorata kada ku hanzi abin nan damuwa wa abshiru bil jannati ko bushara da aljanna allati kuntum tu'aduna wadda ta za'a muku alqawli da ita Allah ka ba mu aljanna wa tujaru aqwala ala samu wasu zan zantuttuka غير ما ذكر بند وانا موسى امتا وكل هذا تقول تنا شغا في معناه اشكم معناه والحمد لله رب العالمين وبالاخره بالجنه بالثواب لا هلا بالجنه تكمكو قال ابن عباس رضي الله عنه البشرى في الدنيا عند الموت عبد الله بن عباس yace abinda ابو شارع في الدنيا قم mutuwa mala'iki زكوا lokacin mutuwa ɗan adam sai ce mai wato ƙalalla Allah ya ce in karanta ma assalamu alaika waliyullah Allahu yaquluka salam Allah shi na karanta ma sallama wanda Allah zai karɓi rayuwa ta ya samu wannan shi ya tawa ya tafi تاتيهم Bushara, ملائكون ذكوا بالبشار البشار وفي الآخرة لا القيامة عند خروجه buhitan nafsun ra'a al-mu'minu mu'mini ta'aruju biha ila Allah sai ta taka da ran Allah zuwa ga Allah ta'ala wa tubashiruhu bil walillah sai mai bushara da yadda Allah wa qala al-hasan imam hasan ya ci hiya ma bashara Allah bihi al-mu'minin shine abinda Allah ya bushara ga mu'minai fi kitabi a cikin littafi min min jannatin na daga aljanna wa karimis sawabi sakamako mai gwabi inta wa man jahala fi walayati la duk wanda ya shiga cikin walicin ubangiji jibantuwa Allah wa inna Allah kafi Allah ya isa mai wa nasiru Allah shi mai taimako ne la tabdila li kalimatillah ba canzawa kalmomin ubangiji la qulu babu babu sabawa li mawaidi rikicin Allah zalika al-mazkuru min al-bushara walla adan ambato na bushara kar zakara Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ambata malakin sarki awliya'uhu waliyansa fi hibzi a cikin tsare shi tsarewa ta wani sai da taimako ne la khawfun babu tsoro alaihim gare su wala wala huzna ba bakin ciki summa annabi sallallahu alaihi wasallama akramu waliyun ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shi an hi girman karimci na walitaka zuwa ga ubangiji min sayar auliya ga sauran waliyansa fa ha huwa mursalun ila al-mushrikeena annabi an aiko zuwa ga mushrikai wal kufar da kafirai ashabul amwali ma abu dukiya wal aulad da yaya wasu idara da tanadi madiya na kayan fara zahira bayani ne yuwajuhunahu annabi da hakuna huskanta suna huskantar manzon Allah bil istihza'i da izgili wa takzib da karita manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to ci gaba wala yahzunka qawluhum inna al-izzata lillahi jami'a هو kai العليم يا كي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك قولهم كذبا كنسو يدامل دك duk abin da ka sun haɗi to maganganun da suke domin su damar da ke to kada zancen ka kada damar da ke in la yahzunka qawluhum zancen su laka gare ka cewa lasta mursalan ba manzo haka ba wa gari da wani in istinafu innal izzata lalle qarihi alquwwata qarihi lillahi ga Allah yake jami'an gaba ne huwa samiu Allah mai jina lil qawli al alim Allah masinna bil ahwali wal kuffar laysa lahum min min al izzati shay su ka hare ba su da wata izza komai ba su da wala yusiru kalamun magana su ba ta ba ta wani tasiri alaika gare ka wale yasa lahum samun ba su ji wala ilimin ba an kai ba ilimi gare su a tayar yanzu awai alam balle su ji ko su sani ma a adallahu ne ma abin da Allah ya talala ga laka ji minum gare su summa barhana sannan Allah ya dalili ala zalika da kaka faqa ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض نعم وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون ألا حلو تنبيه إن للتأكيد إن لله lalle ya tabbatar da ubangiji ma fi samawati ko man fi samawati wanda a cikin sammai wa man fil ardi wanda a cikin ƙasa min al uqala daga masu hankali abidan bayan Allah na wa milkan mallaka Allah na wa khalqa halitta Allah na to in ya zama masu hankali sun zan bayan Allah halitta Allah mallaka Allah to ba gairu aqili fihi ma min ba da aura wanda ba aqili ba irin dabba kenan su sun kai cancanta fi adam al-istiraki ga barin shirki ma Allah ta da Allah fi izzati a cikin buwaya wa ma yattabi ba su bin komi suwa Allah zai ne da una min duniya wanda ke bauta ma wani Allah gairu wani sa sanamun gumaka shuraka a abokan tare alhu ga Allah ba su bin komi illa suna bauta ba koma wannan akoma ba hamil akoma bayan Allah abokan tarayya na lahu gare alal haqiqati ay al asnamu allati yattabi'una laysat sharikatan lahu ba su za abokan tarayya Allah aw laysa lahum ma Allah shirkatun ba su tarayya ta da Allah fi shi cikin komi duk abin da ka gani bayan Allah na shi ya ne ko akwai na wani in una ma una ba su bin komi bi da cikin haka illa zanna sai zato to aina babu wani abin da ya illa zato wa in hum kuma su ba zamo ba tare da wannan zanni na cewa zannuhum alihatan tashu'ulahum cewa ababen bauta na suna ceton su wa in hum ma hum ba zama illa ya arsuna sai suna hasatawa su wajen يكذبون رسولنا أريا في ذلك تكون ولا يالو لدول لك بوتا ولا أوبا الله يلا بوتا ما أريا نعم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون summa barhana sannan Allah ya dalili ala qaulihi huwa samiu Allah shine mai ji wal mai abin nan mai masani bi qaulihi ta'ala huwa allazi ja'ala lakum al-layla Allah shine wanda ya sanya muku dare li taskunu fihi don ku rutsu ciki duk rigimar da dan adam ka yi da rana in dare yana baka ne lahiya idan Allah ya muku wato hasken keto alfijir har zuwa rana ta faɗi Allah ya muku shi musuran don ku yi gani yana sa gani iznarul absar jingina gari ila nahari zuwa ga nahar majaza majazina don ba ita ka sa gani ba don ai makaho da gani cikin rana la'annahu yumsiru fi domin shi na gani ciki illa bi zalika lalle cikin wannan fa la ayatin akwai ayoyi dalalatun masu gwadi a lan firadi bisa ga ɗaito wa ubangi ta alama ɗauke sarki bil izzati da buwaya wa sam'i da ji wal ilmi da ilimi amma ga wa li qaumi yasma'una ga mutane masu ji waɗanda ke ji sama a tadabburin ji na lura wata azin da wa'astuwa wa sami'u mai ji ya arhu yana sani an lallazi halaka lahu sama wannan da ya halitta mai ji lau sama shi na da ji wanda ya bashi ilimi to yana da ilimi ya halitta mai ji wal'ilm da kuma ilimi na'am قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا هكا أتقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا سنتي سوكا في الرأي اتهز الله ولد الله ركدا وانين دل الملائكة ملائكو إن مشرك العربي mushirkan larabawa sun ci Allah ya aiki ‘ya'ya mata mala'iku wa uzairan sun ka ce uzairu shi ɗan Allah inda ne hudu hudiyawa wa isa sun ka ce annabi isa inda nasara gun nasara wa ya riƙe su da abuduhun don su bauta musu ma'ahuta da shi kai da Allah ya minan wairar ɗa in shariku bahu ya tare da ubani fi jami'i wujuhi tarshen huskoki wa fil izzati ga buwaya qala ala lahum sai Allah ce gare shi subhanahu tsarki ya tabbatar ma Allah tanziya lahu anil walad Allah ya tsala gaba da da huwal ganin Allah shi na an kulle ahadin da dukkan daya wa illa ma dalubul walada yana neman da man ya da wanda ke bukatuwa zuwa gare shi wanda ke bukata ga da shi ke neman da Allah bai bukata da da Allah bai bukata da mai taimaka ma shi ubangiji lahu ma bis samawati wa ma fil ard shi adda abinda a cikin samai da kasa milkan mallaka Allah wa halqan halitta Allah wa abidan bayin Allah wala yushariku shay'un minhuma ba abinda ke tariya da Allah cikin waɗanda kin iza cikin buwa ubangiji don haka ashe kenan cewa Allah da an faɗi in ma inda ku ku sani ba babu gunku min sultanin hujja Da haza da wannan abin da kuke walwala allazi na huwa da kuke wajin yanzu abin magana ku masu irin wannan magana yanzu aka na kuna faɗi alallahi ga Allah ma la ta'alamu abin da ku sani ba in istiwa mu tawbihin Allah bai da Allah bai neman mai ruwa, to ci gaba قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل كتي إن الذين يفترون للي وإلا لكي قاقع الكذب أريا على الله يقع الله بالنسبة للولد الزنجل إليه زواج الله لي ليشاركه في الإزتدون يتعليها لألا وزنجل ما لا يبنون باطو ربانك la yaf'alu ba su azikita idza usnidu ila ghairi qawiyin domin sun jingina sun jingina zuwa ga wanda ba mai ƙarfi ba wa dalabul nasara sun nemi nasara wal wilaya da jibinta min gairi azizin ga wanda bai da ƙarfi da buwaya wannan da kuka jingina gare cikin buwaya da ƙarfi bai da komai wa tarakullah sun bar Allah allazi lahu izza wal adab buwaya jami'an duka فلا فلا فلا باب ربك gare su an waɗi Allah karilu متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ولما نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون يكفرون ولكن لهم متاع قليل سيري سنة أنجل لأني كأدان في الدنيا تكين دونيا يتمتعون سنة أجل بعدين بهذه الشيء مدة حياتهم مدة رأيبس وذلك ليس بفلاء وانا باربا سنة إما في هذه الدنيا دونيا هيا الدمر هي الدنيا على جنة دونيا يمتي وانا باجنة دائنا الآن ثم إلينا مرجعه والله قريب ضعفه يموت لمتوح sun marzikun sannan kwankwada musu shi azaba shadid azaba mai tsanani ba da mutu ba mutuwa wala ya yastadi ahadu an yafa'alahu ba wani mutum gudan da Allah iko shi cece su don mi bai ma kanu ya kafin don abincin kan suna ta kahirci ai da kubrihim da kahircin su bin izbatin izzati da jingina buwaya da gairi mahalla haɓa, inda take ba wala rabin nasar neman nasara min man la yaqdu ga wanda bai da iko an yin sunan nafsu ko kai ne ya tafi ma ka koma gare ka neman nasara wallahi wai taliki wallahi ko shi bai yawa kai nai balle shi maka ka jingine ga mutul ka ta lahira ruhe shi ka jingine gare ko shi bai iya agaza kai ne wallahi Allah ya taimake واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا ثم قضوا إلي ولا تنظرون watulu ka karanta ya muhammadu alaihim gare su na ba a nuhin labarin annabi nuhu alaihim salam suwa za a karanta ma alkufarun nasibina al'izzat gairin lai kafirai waɗanda ke jingina girma ga wani Allah ba ga Allah ba to karanta musu labarin mutanen annabi nuhu habaru ma a ƙaumihi tare mutane ku faron kafirai allazi na nasabul izza wasu ka jingina buwaya da gairi la ga wani Allah karanta musu in tsar lokacin da annabi nuhu ya ce da ƙaumi ga mutanensa ya ƙaumi ya ku mutane in kana kabura in ya zan ya wahalar da ku ma'ana ya ƙuntata alaikum gare ku makami zama na cikin ku lufsi fi ku zaman da ni cikin ku in shi ya kai mu ko ina watar tiri da wa'azin da ne kai muku a iyakun ko bi ayatil al'ayin ubangiji a ba wani abin haƙani ana ba fa Allah ya tawakkaltu Allah ne dogara Ku ajmu'u amraku duk abin da kuka ce kuna son ku yi gari ne to ku haɗa dabarbarun ku duka ku yi zaman ku yi niyya ala amrin taf'alunahu bi da duk al'amarin za ku aikata a gare su ku aikata wa shuraka akum da kuma abokan tarayya alwawu bi ma'anan ma Wannan saba shuraka ai allazina tazunnuna bihim izza wadanda kuke tsammanin buwaya da girma gare su wa annahum yansuruna kuna tsammanin suna taimakon ku Wannan saba shuraka Ya dullu ala illatil ahamiyati shuraka yi mai nasaba yana gwada babu wata damuwa musu da shuraka minan lazina ya abudu wanda suke bauta mu kuma sun malayakun amurkun alaikun gummata kada al'amarin ku ya zan koyi mastura koyi bal ɗasarun ku bayyana shi mana wa jaharuni bi ku bayyana min da shi kuma sun maƙabu sannan ku hukumta ilai garan umlu ku shuɗe bima aratumu ga abin da kun kamar ala duk abin da kuke son koyi ku don Allah wala tunzuni kuka saurara ne tun hilu kuka saurara ne abin za ku yi kaku haka ci gaba فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين نوه ياتي تبقى صورة رامين فإني لست مباليا ني من ظلم كلابا لأن ولي الله ومن مجد إنسان الله لأن ولي لأن ولي الله لن يمد إنسان أبنجي وله الإزة الله شيء أدب وايا جميعا دكا wa man istana da wanda zingira ilaihi ga Allah la ya kafu shay an bajin tsoron komai don haka ban jin tsoron wannan shi abinda mai imani zai yi duka duka duk abinda an kace gashi nan ana tsorata shi ga abinda ya shahi gargadi ko wa'azi kashi ja baya fa in ta wallahi in kun ka bada bai an tasiri ga bayin wa'azina to ba dai ne hinala ba wa ma sa'altukum an min ajarin ban tambaye ku lada ba ai sawaban lada alheri ce. in ma ajari ni jinga ta bata zama ba illa ala Allah sai ga Allah wal hal umirtu an akuna min almuslimin an umurce ni yanzu cikin wannan ka mika waya allazin in qadu lillahi wannan sun ka bija ga Allah sai ibadata cikin bauta mishi ai umirtu an umurce ni an akuna in zama wahidan daya min cikin su walastu alaihim bi malakin ni ban zama wani mala'iki ba wala amiluhum ala shay'in kuma dauke su akan wani abu ba wa ana minhum bari ni na ku gaba da su ai idza tawallaitu in kun ka bani bai an tafsiri ga wa'azina na kuma gare ku ma a kullu hada ta dukkan wannan tawallau sun ka juya wala ta tadurruna illa an anfusakum ba ku cutar da kowa ba illa kanku Allah tsare ya kamata a dawo a gane abinda Annabi Nuhu alaihi salam yake nuni. ci فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين to duk wannan gargadi da wannan jawo hankali bai yi musu ba fa kazzabu sun kare ta sun kace kai wannan ƙarya haka dama sun yi wasiya ga iyansu duk da tiɓin da ga yatsu sai a tare da tare ƴaƴa nai da ƴaƴan anguwa sai su iya kuma haza shi. domin jarabawa da alibin wa alaihi salamu ya samu ga al'ummar da ya rayu cikinsu Allah ya ba shi tsawon rayuwa waɗanda mutane su yi yayi su wuce su bashi wasu su shi na nan domin abin da alibin nuhu ya duniya shekara dubu da hamsin su yi duniya dubu da hamsin Allah ya aiko shi yana da shekara arba'in ya shekara dubu ba hamsin yana wa'az aka yi ruwan tsuhani aka halaka duk wanda aka halakawa sai waɗanda suka shiga jirgi ne na itace bayan tsuhani ya shekara 60 duniya in ka ɗauko 60 kaɗa da arba'in an samu ɗari ko ba haka ba to cikin ɗari an kaɗai da hamsin an kaɗa da dubu ba hamsin an samu dubu ga hamsin sama shekara dubu da hamsin to su alabi nuhu ya yi duniya saboda haka jailin an jailin in waɗanga mutane sun kai yayi da shi ya yi wa'azi sun ƙiyarda sai su tara ƙiyarsu in suka sun tsufa su ci iya kuma hajji ce muna yi muka kashe ni da wannan da bai komi illa halka iya mutane jiya ba Allah tsare don haka sun karyata shi waje alajjaira wa mun ga kyar da shi wa man ma'ahu don Allah ta da shi filhulki cikin jirgi na itace a sabina su jirgi waje Allah wa mun kasan ya su ai man ma'ahu na ta da shi khala'ifa su awakilai filar cikin kafa duk wanda bai shiga wannan jirgi na annabi nuhu ba ƙarya ta ta ƙada wa a raƙanar lazi na kaza wube a yakin duk waɗansu a ƙarfi ayo muka musu mako an ɓar da su ruwa ruwa sun halaka su bi ɗuwa lura ɗuwa wa ma na fa'ar hukuwatun duk ƙarfin da aka gare su bai amfane su ba wala shura kawon balle abokan tarayyar su bai amfane su da shi inda komi an yi halaki gabarin halaka kai jama'a manzur duba kai fa kana aqibatul munzarina shin ƙarshen waɗanda ake wa gargaɗi ba su yadda ba sai zali ma a ilajin tare su ne adam iman da rashin imanin su wa adam mukarratin rashin ikon su ala ilrarin munziri ne bisa ga cutar da masu gargaɗi bil ka sani baka zalika yakuna amraka haka al'amarin ka zai zamo wa amra qawmika al'amarin waɗanda ke ka ya muhammadu to ci gaba ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد سلمونك عيكو من بعد هبايا على بنوه رسولا منزلني إلى qaumihin zuwa ga ta ibrahim kama ala ibrahim alaihissalam an aiko shi wa hudu da anabi hudu an aiko shi wa salihu da anabi salihu an aiko shi amma waɗanda mutane da Allah ya aiko fa ja'uhun bilbayyana sun zo musu da mu'jizozi amma ba ma kanu liyumin ba zan suna imani ba bima kazzabu bi ga abin sun karita da shi min qablu gabanin aiko dan gaman zani ilahin zuwa gare su ni da'awatin don kiran su ilal iman zuwa ga imani asahi ingantacce kazalika kamar haka na dabau muke yumki naktumu muke yumki ala qulubi bisa ga zukatan mu'tadina yan tsallaka iyaka الظالمين الظالمين الذين ينسبون العزة Masu jingina buwaya da girma. da gairin lahi ga wani Allah fala yafiqu ba su halkawa wala yatafakkaru ba su tunani liyarji udon su dawo an zalika wannan hatta ya su sai sun halaka wala tanfa'u shuraka'a abukan tare su ba su amfani su bishe inda komai ƙarya ɗaya kama fa fa'alna bi haula al'umam kamar yadda muka aikata ga waɗanda al'ummomi allazina kazzabu rusula waɗanda suka kanta manzannin Allah ba a da zuhin bayan annabi nuhu وهكذا haka za يا yi ga mutanen ka ya ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين duk waɗanda annabawa da an ka aiko kowanne ya kira al'umma ta yi an samu masu imani ciki an samu marasa imani to bayan annabi nuhu kuma sun ba ba'azna min musa sannan mun ka aiko annabi musa bayan su wa harun an ka gwama ya mai alibi harun ya zama aboki mai taimakawa amma alibi harun daga ba alibi musa shekara daya da haihuwa ila fir'auna zuwa ga fir'auna domin da an ka aiko alibi musa ya nemi a haɗa shi da wanda zai taimaka mai wurin wannan kankararren sarki wa mala'ihi da manya masu cika ido ‘yan majalisar fir'auna ruwa sawu ƙaumi waɗanda in mutum zai magana sai ya da kai sama sannan shi magana don kafaita mu aiko su bi na da ayin mu a tara duk cikin ayon gaba ɗai babu wanda sun ka amsa hannu biyu sun ka yarda wasu takabar sun ka girman ka anil imani gaban imani bi hadin dama Wakalu sun zama kauman mutane mujirimi na makangara fir'aula da yan majalisar gaba ɗaya, in ban da ɗaiɗaikun da an ka toge wallahi ko doli yan girman kai muzlimi na masu zunubi na fi'ilin jara'im da aikata ne abun ayyuka wata azu da kuma ganin girma da kowace wannan batul izzati ila gairi hikya da jingina girma ga wanda bai cancanci shi ba annabi Musa alaihi salam da annabi Harun da aka aika su wurin Fir'auna dama Fir'auna sarki na mai mugu mugun girman kai yan majalisa sai su ma awa sun kafe ni kai to walamma فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا قالوا هذا لس إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق لوكتين da gaskiya ta zo musu ne indina daga gumu inji Allah qalu sai sun baki guda inna hadha lasirun mubin wannan sirri na bayananne bayyana zahirin sirri na bayananne a tun za zo da sirri Musa sai ko baka san yadda ka taho ba a ran gidansu yurina in ji su ƙara musa ƙara musa a ta ƙunu na أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى النبي موسى عليه السلام يقول a'a aka ƙulu da lalhaƙi yanzu kuna ce ma gaskiya lamma ja aku lokacin ta zo muku Allah Husainu ta fi yina gaskiya ta Allah saƙon ubangiji manzancin Allah za ku ci sihiri a sihirin haza yanzu wannan sihiri na wa kar abla ma a tabi gashi wanda zo da shi ya ci nasara wa abu da sirrin sahara ya bata filin yan sirri wala ya wani sahiru yan sirri ba su samun rabanta wani istiwa mafi limon da ainihin inkari wannan magana ta tala mashi fir'aun da mutane ne hankali sai aka ce kai wanga fa magana da kuka gani ba ta wasa ta ba wanga bai zo da wargi ba sai aka ce قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين الآدم ملكي wallahi duk abin da zai taɓa mulkin nan ya ji sai gare wani bai dace shi su an manyan sarakuna waɗanda su a ‘yan majalisa manya ma hutu ka ido suka ce a'a musa ƙalu sai suka ce don ba magana sana'ar shi ɗaya ta ba a ji ita na yanzu ka zo mulala na nisalci ta na don ka juyar da mu da sarrafa ka juyar da mu allabta wal fatla bi ma'ana amma wajen wajenna alaihi aba ala ka juya muka kau da mu ga abinda uwayen mu mun ka samu uwa mu akai wa takuna lakum makkibun ya ya zan da kai da Musa ya da kai da Harun ya zan girma gare ku dai shiki al mulku mulki da cikin kasa al misal kasa masar Musa shin ka san inda ka zo masar ta ha yanzu da kai da wangar da kuka tauko ku hinta mu daga ginin ga ku kaula mulki mu daga gare mu ku rike mulki ne zan ku maya wa ma na halu lakum bil mu'mini wallahi Ya an buga an taka ba za mu imani ku ba musaddiqi ba ba ku magana mu yadda da ku ku ko doke ta Fir'auna ya ce to lalle yanzu bakin magana ya samu gara ya ce ni وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون سي فرعون يتي كاي با ايتا اكاي با ائتوني كتي كتو مني بكل ساحر ga dukkan ɗan sihiri alimi wanda tsaye ga ilimin sihiri fa'iq fi ilmi sihir wanda tsaye yana gaba ga ilimin sihiri wanda shi kuwa ilmi domin a wannan lokaci ba wanda ake gani mallami in sai wanda san sirri wannan lokacin fir'auna ke don ko bai ma kana sai ake ya ayyuha Ya yace Musa ina ka samu sihiri yanzu muna aka zaka na ake a ci mu da sihiri nan masa yace kai a sai do Allah a bi kauyuka ko ina duk garuruwa manyan birane a sahi sai an ƙwanƙwasa ɗan tsirin da kai a ɗauko mishi a ɗauko shi Allah ya sauƙaƙe to an sahi an tato an samo ‘yan siri kuma ‘yan sirin sun zo sun gamsu da su yi ma'araka da annai musa sun yadda a buga na'am فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم قال لهم موسى ألقوا to an zo da 'yan firi lokacin da aka zo da 'yan firi falon ma ja a saharatu lokacin da 'yan firin fir'auna sun ka zo ƙalarahun musa ne musa ya ce ba da ma ƙalu domin an to an yi tsaye ga fage an sa wakati hantsi ranar da ake taron ibada irin ta an kasa don kowa ya zo a gani don a murje Allah Musa da Haruna a huta domin abin da an ka ce sadda Allah ya aiko zo inda Fir'auna abin da ya faɗa cikin biya a kawo Sheikh abdullah bin Fodo ya ce shekara su wajen guda suna neman su gane ba samu ne ba lokacin da an ka zo an ka ce suna nan kuma su bi su ganka ya ce to a kira su ko dariya mu to an zo an yi wagga fir'awar ya ce sirri an ka zo da shi kuma 'yan majalisa sun yarda an sai an sata 'yan sirri an zo ga mashadi wurin halarta inda za a yi abin to lokacin da 'yan sirri sun ka haɗo duk kayansu na al'abin nan na tsafi ga alai musa da harunu tsaye kowa Allah musa ya yi kasanda ta ya tagumiya ya danne ta da dama ta yi harun na jingine ga Allah musa allahu musa sai Allah musa ce mai sirri ba da ma ƙaru lahu ba sun ce mai in ma an tulqiya ko dai ka je a sandarka musa wa in ma an na kuna mulki da ko ko mu mu wa. mu duk ɗaya ka gare mu wato in ka tayar da abu da niyyar cewa wanga bai ko ishe ka faɗa ba kana shakka Allah Musa ce to a za a ce a'a yanzu gare ku tanka ta rage sanda in ka iya jefa sanda ka tun da ita gari ka ko kuma in baka jefa mu mu jefa kaji a'a Allah Musa alaihi salam ya ce a'a ku jewa al'umma an fi mulkuna duk abin da za ku jewa ku jewa na'am فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين falamma a lokacin sun ga jefa hibaluhun yagwansu wa'insu yin da sandunansu dama ya gwaira gare su da sandunan an sha su da zai ba. ƙala musa allai musa ce ma mausula murtada ma ji itin bihi abinda kun ka zo da shi wasu hirin sihiri na siratu mausulin alkhabar fi ƙira'atin da hamdu sai libalon min ma al-istihwamiyya kuma ina da muku inna allaha sayabduluhu wakacin da sun ka cewa ce to abinda kun ka zo da shi wasu hiri na kuma Allah zai bata shi sai ya huhu Allah zai shahi shi inna Allah lalle ho ubangiji la sulhu bai kyautatar da amala aikin mufsidin na mallaka ku mallaka ɗaya ne magana muhimmu baraza da kuwa ba ni zan yi ba da Allah za ku yi kukaba kanko iko na kama annabi musa kire ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الله زي تبت يزبط ويظهر زي تبت دقسيا بيناتا bi kalimati da alƙawulansa ne waƙi da alƙawulansa walau karihal mujrimun ko da makangara sun ki shi ne sun ga jewa anai Musa jewa sanda sai sai sanda sai ta koma macijiya sai ta bi duk kayan nan lasu da sun ka koma giwaye da zakuna da kuraye da manyan raƙumma da manyan zakoki sai sanda anai Musa ta bi su duk tana kama tana haɗewa duka ta haɗe su fir'auna na zaune shi na kallo yan majalisa manya ma wacce ka ido suna kallo sanda ga tutali su kakaf ta haɗe ta dawo inda alai musa alai salamu tana lasa harshe wato ma'ana akwai ƙari a zubo macijiya ba ta koma sanda ba sai ta ta sama fir'aun sai domin musa kama mai ita sai ne musa kama sanda ta ya rike ta koma sanda yan sirri sun tawo sun koma hannu yau ji zindir duk abin sun ka zo da shi ya abin ga ya tafi a ai su ba su bari an ka ta taru da su ba sai sun ka kai gaushin su sun kai sadaka suka tafi imani da ubangiji musa da haruna to kun ga nan ba bagiran magana da fir'auna yana ba an zo da wannan abin kamar rambi shi ne za mu cin mai nan gaba kuma aman alhamdulillah Assalamu alaikum wa barakatu. Mun saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga Sheikh Abdulrahman Isa Jega tare da sa nazira Abdullahi. Allah ya saka musu da alkhairi da ba mu ikon aiki da fahimtar da abin da an ka karantar da mu kuma Allah ya sa ya zan sanadin tsira gare mu duniyanmu da lahiranmu. ana sauraren wannan tasiri karkashin kulawar kungiyar jama'a izalatul gida wa iqamatus sunna suna a sassawa a sheik Ismail Idris bin Zakariya Jos Allah ji kansa da rahama ya yi masa kurakuransa ana gudanar da wannan tasiri a wannan gari na Jega a babban makarantar firamare ta Binniyari a cikin wannan jihar ta mu ta a Najeriya a kanin tambayoyi akwai alaji ya nusa 440 ya ba da naira dubu goma akwai baban gida a ayaro shi ma ya ba da dubu goma sai menene zuna zuwa ga uwaye ne ake nufi ko wani eh, wani bawan Allah ya ba da dubu goma wata boyar Allah ta ba da hijabi a tana neman addu'a wa ‘ya'yanta Allah ya ba su maza na gari sai kuma wata boyar Allah ta ba da turmin atamfa da takalma tana neman addu'a a sai kuma wata buyar Allah ta ba da takalma taki biyu na mata wani bawan Allah wani bawan Allah ya ba da naira dubu wani bawan Allah ya ba da tari biyar wani bawan Allah ya ba da dubu biyu iyalan gidan alhaji sa'idu mai lemu sun ba da dubu ishirin iyalan gidan alaji <clears throat> a surukin alhaji sule na ɗan ƙane mai trader ya yi mai Yaya mai sadaka da kuɗi naira dubu goma wata boyar Allah ta ba da naira dubu wata boyar Allah ta ba da dubu biyar da ɗari biyar haka ne wata boyar Allah ta ba da turmin sunan ka fita da kuɗi naira dubu wata boyar allah ta ba da ɗari biyar wata boyar allah ta ba da ɗari biyar a mustapha ahmad ya ba da ɗari biyar wata boyar allah ta ba da ɗari biyar murjanatu abubakar hijabai uku tana neman awa babansa addu'a wani bawan Allah ya ba da dubu biyar yana cikinta sannan shi umarci ya ya kudu alaji ah. shehu a tsohon ciyaman ko mm. ya ba da gudunmuwa naira dubu ɗari biyu ga kwamitin marayu kuma ya ce ai haƙuri da su Allah ya saka mai da alkhairi da duk wannan list ɗin da aka rubuto waɗanda suka gabata Allah ya biya kowa da ya biya ma kowa bukatarsa kuma ya saka musu da alkhairi a sai imrana hassan kafinta tare da kowayensa da matansa da da Allah ya yi wa rasuwa Allah ya kai lada a kabarinsu ya ba da kuɗi naira dubu goma sha biyar to sai tambayoyi a muna ɗauke da tambayoyi guda biyu masu ma'ana guda da tambaya na farko yana cewa a yi nasiha ga 'yan mata ko kuma matan da idan masu neman su sun ka zo wune su ba su gwada musu ba su son su sai dai kokarin su yaudare su an shi kudin su da kuma menene hukuncin matan da suke wanga aiki to yana yiwa ba su bi hanyar da ta kamata domin ba mai neman mata ka zuwa inda mata ba neman izini shi ga iyayenta a bashi dama shiga ta abinda sun ka yi a aiko a tabbatar da magana in tana bukata ko in ba ta ya yi ɗiya ta faɗa makwabanta tana so ta dasu ce ba ta so in ba wani abu ya faru ba don haka da su masu nema da matan duk sai a gyara shi dai kada ya biɗi kada ya tafi ɗiya bisa ga hanya ya ke son ta ya aika mai yayanta in an gamsu a ba shi dama ya kasa abin da ya faru kaga da iznin uwayenta an ka sani shi kuma ka san illa na tadda abu Allah gane da to sai mai tambaya ta gaba take cewa ita ce take da randa ta roba wadda takan ajiye ruwa a cikinta domin amfani to sai ya kasance yanzu inda duk ta ajiye ruwa suka kwana ciki sai su dora a sai su canza kamshinsu yana kama da kamshin fetur kuma yan an ɗan an sa su baki za a ji sun canza ɗanɗano to shi na taka son ta san menene hukuncin wa'annan ruwa me ya shige su to kamar yadda ta gwada babu wani abin da ya shige su in ba abin da shige su suna anan lahiya amma in ta san akwai wani abu da ya shiga to sai a koma ga abin don duk abin da an ka ajiye daɗi yana iya canza na sai mai tambaya ta gaba ya ce idan mutum zai je wurin sujada cikin sallah shin goyi zai fara kai ƙasa ko hannaye domin ya ji wasu suna cewa goyi aka fara kai ƙasa ai zama abinan a jiɗar raƙumi a hannu aka fara sai mai tambaya ta gaba yace shi na ya kwanta a bai ci abinci ba bai tashi ba sai lokacin sahur mako da ya tashi sai ya lura da ya yi mafalki to sai ya ci gaba ya yi sahur ɗinsa ya koma kwantawa sai da ya tashi da sahi sannan ya yi wanka ha? da sahi? yana su bayan sai jira yake gine da hukunci azumin sa a'a azumi na laya lokaci amma ya sakaci don su bayan bai cikin lokaci ba ga magana ce da mun kaji yanzu muna kira ne ga yanzu tsoron Allah in ya saurin kashi kwanta ya ci gaba da karatun ƙur'ani ko askawu har ya yi sallah in ya sallah sannan in ya ga dama ya ce ba kwanta shekaran da kaji wata mata na nema a yi nasiha ga maza da yanzu yi sallah su bahin ba su zaunawa su ɗora zikiri ha wuri ce waye ko rana ta fito mace to kai ga kaya sahuru ka koma dukuliya sai da sa'a ta waye ka ga sallah ta zaran ko Allah tawa to ita kuma wannan abin da take so malam ya ba ta shawara ta ce wani na ke son ta da aure kuma ya nemi izini ga iyayenta sun ba dama an faɗa mata ya zo ta yi magana da shi to amma dai shi mai neman ta mawaƙi ne to shi na ta ce mai ita tana iya aure ne amma wasu in yana barin waƙa shi kuma ya gwada lalle bai barin waƙa to shi na ta ke so ni a shawarar da za a bata to a shawarar za a bata tun da ya zo shi mawaƙi na ita ma ita ya ta ta ga sai a haɗe amma in ba ya ta ba to tafi wanda yake shi ko makaranci na tun da ita makaranci ta ta yarda da su yi aure bisa ga ibada ya bar waƙa ita kuma ta zo ta yi mai ɗa'a su zauna zamantakewa ta Allah ni na ba shi shawara ya bar waƙa na'am a to sai wani mai tambaya shi ko yake a shi na sha'anin mantuwa da kokonto ya shahe shi cikin kowane al'amari da yake yi na ibada tun daga arwalla a tsarki a wanka sallah duk wani aiki da ya kai na ibada ko ya yi sai wasu wasu ya zo mai kamar biyu ba hmm. kuma ko ya taho gyara ya yi sai ya ga kuma kamar bai yi daidai ba shi ɗan na eh, ya ce to mi a walmu wasu wasu kuma mi a shawarar da da walmu wasu wasu a tanu kuwa wasu wasu saka saboda haka shi ɗan shi na ka zakuwa shi ne ma tana gwada maka wajen wanka ce baka wanke nan ba wanke nan in ka in na janaba na sai ce aka ban lam'a sai ka ce sai ka yi alwala za kana masallaci zai ce dawo kila ko da kaka ahama an gama sallah ko alwala sai ka wanke gabubuwanka sun ɗauki abin nan sun sha iska sai ce ai baka yi kaza ba wannan shedan naka wani abin da abin gare ka ka tsaya in za ka ibada ka yi ta in ka yi ta kuma ka da shedan duk abin da ka yi kaka kuma dawa gare shi Allah gane da mu wannan haka yake cikin iya sunna na mujaddadi da mudahal na'am a sai wani mai tambaya na gaba suke hmm. ga wata malam nina wani mai sayayya ya zo ya sayayya gare ni da ya sayayya sai ya tafi yammance da yadinsa wanda ya sayi yakin eh, yadin da ya sayi sai yammanta ya tafi ah. yati hmm. shi bai lura ba sai bayan ya tafi yati kuma bai san shi ba ya ce yau tsawon shekara guda bai dawo ba sai ce to yaya zai yi da wannan yadin kuma wannan yadin sai ya sai sai ya mai sadaka da kuɗi can in ya gane ya kuma ba shi wani yadin in bai gane ba sai su haɗu shi lahira a sai mai tambaya ta gaba shi ko yana tambaya wai a kamar ga sallah raka'a ta farko da ta biyu dukkan su sai ayi musu fatiha da sura sallah a haka na akai da raka'a farko da ta biyu duk sai ayi musu fatiha da sura haka na akai shi bai sani na ba kuma ina baka shawara ka sai makaranta hmm. sai mai tambaya na gaba hmm. shi ko son ya kai malam a yi nasiha ga yan bidiya masu yada abubuwa ga abin nan hmm. yanar gizo hmm. <clears throat> cewa to Allah ka su yada abin da ba su tabbatar da gaskiyarsa ba wannan ai wajibi na abin duk ba tabbatar da gaskiya ta yi Allah ka a yada shi domin ƙarya ta yi yawa ga midiya yau kamar yadda kuma suna aiki na ƙwarai to Allah azanta ka tsantsan da abubuwan da za a fara da abun za a yadawa na to sai wannan ita ko ta ce gata malam ita ke auren wani malami hmm. to kuma malamin yana da 'ya'ya baligai wajen guda biyar ta ce wani lokaci sai dare ya yi sai su shigo cikin gida hmm. su suna son a ba su wani abu hmm. kuma ya ce su shigo ta ce menene hukuncin wannan a ɗiya naina ɗiya naina a suna shiga gida ne sai ne yin za a shiga su yi sallama wani ya ce malam sallallahu da sallama in zai shiga har ɗakin mahiya ta sai ya sallama har ɗakin mahibi ne sai ya sallama ya ce ka yi sallama ko kana so ka iske ta tsirara ya ce ya iske ka sallama saboda haka ana sallama a shigo sai hankali sai mai tambaya ta gaba shi ko yana sai dai kamin ka sai koko eh? ta yi sharaɗi da shi tun sada za su aure ita ba ta yadda da wani ɗaya shigowa number nan ba wanda kowane na in ba shi ba in sun yi wannan sharaɗi to ba su shigowa da za su aure ta ce ba ta iya zama da kowa sai shi dai kamar shi ma iya arme tana ɗaya yake bai iya zama da wani ɗansa ita dai min waladin wahida a ummi koko ta ce to babu tsohuwa gidan na ya ce to akwai tsohuwa ta ta ce to ka ɗan mata wani wuri sai mai tambaya ta gaba in sun yi wannan to tana da gaskiya amma ba su yi nan ba ta da gaskiya yana yiwa mutane su ta mamaki abinda duk shari'a ta yi magana kai ne yana iya faruwa ta aure ta an gashi ta ce tuwon ganin gani yana yawon yake a yaro na na ta ce a to kabila mai wani zama don mu haka ta kai ba wakar na ganin ta shigo tana ta ce ai wata ta ta ce to kabila mata wani gida shi na da mata wani gida shi shi zauna gida da man da wati to mun mutane a sai mai tambaya na gaba hmm. ya ce malami ne wani samu liman ana sallar asham hmm. an yi raka a guda an tashi zuwa ga ta biyu sai ni ɗauki duraka a guda ta ake shi sai tsayi ne yana nan tsaye ya shagaltu sai ji ana sallamewa hmm. ya ce to ya yi. sai tashi ya kawo raka a guda ba guda an kai da shi ba sai ka raka a guda shi ta sai sallah ai <clears throat> wa fa'al ka sawal fallu fil illa da da sittin al masail saboda haka in ban da masail guda shidda duran kwalwar da ake ga farilla ita ce ake gana fila abin da aka aikatawa ga farilla ana aikata shi gana fila sai wuri shidda dai to wanga bai ci <clears throat> na'am ko yin bai liman na da liman samu ne ayi liman na sai mai tambaya ta gaba ko kuma tana cewa tana son malam yayin nasiha ga samari suna gwada ba su son yan mata waɗanda adda launin baki sai masu launin fari ke saboda wannan a matsala tasu hatta kai mata suna shaye-shaye mayuka waɗanda ka sa fata su ta canza zuwa fara tana son a yi nasiha gare su a wannan abin da ba daidai na su kai ai shi abin nan bukata kowa da irin abin da Allah ya samai gare wanda ya bukata musamman gehen mata ko su matan zuwa gehen maza wannan ba daidai na ba su kai wannan ga illa domin duk wanda ka shahe-shahe wata ta matsala to ba a sanin illa sai matsala ta samu ta asibiti Allah waka sai mai tambaya na gaba ya ce shi ne ake bin bashin azumi guda to sai bai ranka shi ba sai ji an ce gobe za a tashi da azumi to ya ni a hukuncinsa a ya ba wannan an gaba azumin ramadan iya ranka ya ba da mudu tun da ya sakaci ya yi kafara ne ranka to sai tambayar mu ta ƙarshe hmm. ne hukuncin matar da take ɗiba abincin mijinta tana saidawa ba da saninsa ba oh, bai cancanta ta yi haka nan ba hmm. bai hallata gari ta yi haka in son ta kai ta sayan mijinta bai da kudin da zai bata amma akwai abinci ta sa ta ɗiba ta sai su don ta hulhul wani abu Ko ta waɗa ma mijin in ya yarda a yi in bai yarda ba kuma ya hankuli amma bai halaka ta ɗibi abinci ne da ya kawo don a dafa makai nai da iyalansa da su ta ɗora sai suwa ba daidai ba ne wannan ba ta ta girka abin da bai yi wa to sai kuma masu neman addu'a da yawansu sun rubuto suke hadda waɗanda sun ka aiko da tallafi ga kwamitin marayi kowa Allah ya san su saboda suna da yawa yayyuwa a karantu na kowa amma Allah ya san bukatar kowa wayanda suka rubuto ma da waɗanda ba su rubuto ba gaba ɗaya samu cikin addu'a a sa ka samu cikin addu'a a sa addu'a a sa duniyar musulmi da musulunci baki ɗaya Allah ya muna maganin kafirci da kafirai da 'yan ta'adda da masu taimaka musu